radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك على رسول الله saurare assalamu alaikum radio voh hausa da ke ƙarƙashin tv hausa kuka kamo a cikin shirin sa na safiyar yau asabar sha biyu watan disamban shekara ta 2020 da ashirin miladiya muhammad amin ne ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu na safiyar yau din bayan kun sa cika labaran duniya daga bakin mustapha adam sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau bayansa kuma sai asan barka sake dawowa domin gabatar da shirin muryoyin masu saurare daga nan sai shirin na muleka iran wanda ni muhammad amin zan gabatar da ƙarshe sunusi ne a nan tafe ɗauke da maimacin shirin na afirka a yau da kura kuwa ji shi tun a daren jiya jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana a kan mita 16 kHz 17,595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi da kuma Burkina Faso da Togo. Karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti kenan agogon GMT da Ghana akan mita 41 kHz 7225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz bakwai sai kuma a birnin da zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya tare da mustapha adam labaran duniya da farko ga kanunsu iran ta bayyana cewa kulla alaka tsakanin maroko da haramtacce kasar isra'ila cin amanar duniyar musulmi ne gwamnatin namibia ta fara shirye-shiryen karɓar rigakafin cutar covid-19 an zartar da hukuncin kisa akan ruhul lazam a iran da safiyar yau asabar yanzu ga cikakkun labarun ali akbar wulayati ya bayyana cewa kulla alaƙa tsakanin maroko da haramtacciyar ƙasar isra'ila cin amanar duniyar musulunci ne shugaban cibiyar farkawar musulunci ta iran ali akbar wulayati ya bayyana cewa dama tun shekaru 42 da suka gabata lokacin sarki hassan na biyu bayan da masar da haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kulle yarjejeniyar camp david maroko ta bayyana cewa a shirye take ta kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila kuma ta yi hakan a shekara ta 1995 har zuwa shekara ta 2000 sai dai bayan barkewar boran intifada na dinawa, marokon ta katse alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a filin ali akbar wulai ta ci gaba da cewa abin takaici shine cewa marokon ta sake kulla alaka da 'yan Sahioniya. sannan kuma manyan 'yan sahiyoniyan sun rika kai mata ziyara daga cikin su har da ishaq rabin da shamun paris sun kuma ci gaba da hulɗa a asirce a cikin wannan shekarar ta 2020 da kasashen larabawan yankin tekun fasha da suka hada da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanar da kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila amurka za ta sayarwa da morocco makamai na dala biliyan ɗaya kamfanin dillancin labaran reuters ya karto fadar mulkin amurka ta white house tana bayyana amincewa da a sayarwa da morocco makamai kwana ɗaya bayan da ribat ta amince da kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila makaman da amurkan za ta sayarwa da morocco sun kunshi jiragen sama marasa matuki. da kuma makaman da ake sarrafa su daga nesa a ranar alhamis da ta gabata ne dai kasar morocco ta sanar da aniyarta ta kulla cikakkiyar alakar diplomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila shi ko shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa amurka ta amincewa morocco da ta shimfiɗa ikonta a cikin yammacin sahara da aka daɗe ana takaddama a kansa. kotun manyan laifuka ta duniya za ta buɗe binciken manyan laifukan yaƙi a najeriya babbar mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka ce ta sanar a jiya juma'a cewa suna da cikakkun dalilai da za su ba su damar buɗe bincike a kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi da kuma manyan laifuka a kan bil'adama da aka tafka a najeriya wannan sanarwar dai ta zo ne bayan kusan shekaru goma a da barkewar yaƙi da ƙungiyar boko haram da ya zuwa yanzu ya ci rayukan mutane fiye da dubu talatin da kuma tarwatsa wasu mutane fiye da miliyan biyu da mayar da su 'yan gudun hijira a cikin gida da kuma waje fatu bonosoda ta ci gaba da cewa mafi yawancin laifukan da aka tafka ba gwamnati ce ta yi ba amma kuma duk da haka da akwai bukatar a binciki sojojin ƙasar to kuna ta da rado biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin namibia ta fara shirye-shiryen karɓar rigakafin cutar covid-19 ƙasar namibia ta kafa kwamitin ƙwararru domin yin shirye-shiryen yadda za a karɓi rigakafin cutar corona faɗin ƙasar ministan kiwon lafiya na ƙasar ta namibia da ke kudancin afirka ya sanar da cewa an baiwa ƙwararru umarni su tantance wuraren da za a adana rigakafi da kuma da za a rarraba shi a faɗin ƙasar mafi yawancin kamfanonin da suka samar da rigakafi na cutar corona suna sanar da cewa da akwai buƙatar wurare masu matuƙar sanyi da za a adana maganin har zuwa rarraba shi da kuma yi wa mutane shi a bisa tsarin da gwamnatin ƙasar ta fito da shi tana son a matakin farko a yi wa kaso ashirin cikin ɗari na al'umma ƙasa allura daga kafin cutar da ta zama annoba a duniya wato ma'aikatan lafiya da masu yawan shekaru ne dai ake sa ran za a fara yi wa allurar rigakafin. an zartar da hukuncin kisa a kan ruhun lazam a iran sai kaɗan da suka gabata ne ya kasan da zartar da hukuncin kisa a kan ruhun lazam wanda ya jagoranci wata kafa ta telegram da ta rika watsa labaran ƙarya da tunzura mutane dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran da suka kamo zam bayan da ya ɗauki lokaci yana amfani da kafa telegram wajen watsa labaru akan iran da kuma yi wa kungiyar leƙen asiri na waje aiki to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma sai a saurari shirin na namu leƙa jaridunmu na yau Muleka jaridunmu na yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na mu leƙa jaridunmu na yau inda a wannan karan zamu leko muku wasu labarai ne da jaridun da aka buga a tarayyar Najeriya inda zamu fara da jaridar nan ta leadership inda ta kawo labarin cewa Allah ya yi wa shugaban rukunin kamfanin jaridar leadership Sam inda ya zaya rasuwa a jiya da daddare a sanar da rasuwar shugaban kamfanin rukunin jaridun leadership din ne Sam inda zaya a jiya shi dai sam indiza an haife shi ne a garin mina na jihar niger da ke tarayyar najeriya kuma ya rasu ne a daren jiya juma'a bayan da ya yi fama da rashin lafiya an kafa kamfanin leadership ne a shekara ta da ɗaya. yana rubutu a jaridar daily trust kuma ya kafa kamfanin hada magunguna mai suna kanu daga nan kuma sai mu leka jaridar nan ta premium times inda kawo labarin cewa gwamnati ta umarci a sake bude wurin killace masu dauke da cutar corona saboda ta sake dakakowa a najeriya gwamnatin najeriya ta ce a ta sake bude cibiyoyin killace masu cutar corona ga yadda cutar ta sake dirkako ƙasar gadan-gadan ba sauki. ministan harkokin lafiya osige ehanire shine bayyana hakan a wurin taron kwamitin dakile cutar coronavirus a ranar alhamis ta gabata a abuja inda yake cewa yin hakan ya zama wajibi ganin yadda korewan ta sake da kakan kasashen turai ga dangadan tamkar wutar daji da ƙarshe ya bayyana cewa wannan karan kowa na da rawar da zai iya takawa wajen ganin wannan cutar bata sake fantsama ta yi wa al'ummar ƙasar daurin huhun gora ba to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa ba zan bari wani ya kashe jam'iyyar pdp ba in ji gwamnan jihar rivers jaridar ta ci gaba da bayyana cewa ba zan bari wani ko wasu su kashe mana jam'iyyar da muke tunkaho da ita ba su za su iya komawa apc amma ni ba zan iya komawa apc ba saboda haka ina nan daram a jam'iyyar pdp ya ci gaba da cewa babu inda zani sannan kuma na wasa wukake na domin guntule wa duk wani da yake neman ya kawo mana rudani a jam'iyyar waɗannan da su ne irin kalaman da gwamnan jihar rivers nelson kiwiki ya yi a lokacin da yake kai da talabijin ɗin a IT a jiya Juma'a. Daga karshe ya nuna cewa a ce wai muna da jam'iyyar adawa maimakon mu rika zama a bar tsoro ga jam'iyya mai mulki amma mun zama fanko ba za mu iya yin komai ba saboda son rai. madalla labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari shirin nan na duniyar mu a yau wanda Hassan Barka zai gabatar. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar tamu. to yau dai shirin zai dubi ne kan kudirin dokar da majalisar dokokin faransa ta amince da shi a baya-bayan nan na neman dakile abin da kasar ta kira tsatsauran ra'ayin musulunci wanda tuni masana suka fara nuna damuwa akan yadda da alama dokar na iya tozarta musulmai daga nan tahiran hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. To Marilla, a tsakiyar makon nan ne majalisar ministocin Faransa ta amince da wani kudurin doka da ta ce na neman dakile tsoron ra'ayin musulunci ne bayan wasu jerin hararen da kasar ta fuskanta a kwanan baya. wasu masu suka a faransa da kasashen waje sun zargi gwamnatin faransa da amfani da dokar domin aukawa a tini sai dai firaministan faransa jean castex ya kira dokar da cewa kariya ce wacce za ta kubutar da musulmi daga kangin masu tsaron ra'ayi dokar dai ta haramta makarantun sirri waɗanda ke yada akidar islama tare da tsorara dokoki kan karatun gida hakanan za ta karfafa dokar hana auren mata fiye da ɗaya ta hanyar rikin bayar da izinin zama ga masu neman auren mata fiye da ɗaya akwai sabbin ka'idodi game da mu'amala da kuɗi ga ƙungiyoyin musulmai an kuma tsawaita dokar hana jami'ai sanya tufafin addini a wurin aiki kafin hakan dama shugaban ƙasar faransar emmanuel macron na mai shan suka kan kalaman da ya yi can baya inda ya bayyana addinin islama a matsayin addinin rikici kuma ya kare 'yancin jaridar nan ta charlie hebdo na buga zane-zanen batanci ga annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa to domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato muna da Sheikh Abbas Yahya malamin addinin islam kana shugaban makarantar Anwarul Muhammadiyya al-Islamiyya dake ke birnin Agadez a jamhuriyar niger da farko kuma na fara da jin ta bakinsa kan yadda su malamai ke kallon wannan daftarin dokar da majalisar ministocin Faransa ta amince da shi wacce tuni wasu bangarori suka ce za ta iya tozarta musulmin na Faransa. to a gaggauce da yake ba bibiyan kudurce-kudurcen na yi ba in ba ta hanyar wannan bayanin da kai mini ba ba za na iya ganowa da gaugawa dukkanin hanyoyin da wannan dokar za ta tozarta musulmi ko kuma ta cutar da su a cikin sha'ani na rayuwarsu ko kuma addininsu musamman ma ita doka masu sata suna da kwarewa bisa ga bangaren harkar shari'a ita kuma harkar shari'a haraka ce wadda mu a wajen bangaren mu ta danganci wani ilimi da ake ma usulul fiqi wadda kowace doka da ake azawa ana azata ne don ta kare wani abu ko ko ta shayo wani abu na amfani to kenan ko shakka babu a karkashin wayannan dokoki da ita kasar faransa ta tabbatar da akwai wani amfani da take neman ma makanta akwai kuma wata cuta da take neman ije makanta wanda wannan amfanin da wannan cutar su ba su damu ba ko da zai kasancewa akan mahimmanci muhimmancin rayuwar mutum musulmi a cikin addinin shi ko kuma a cikin rayuwar shi duka su ba zai damu su ba inda sun kare wato haƙƙin su kenan a gurgushe ta bisa ga wannan bangare za mu iya ganowa ko shakka babu akwai hanyoyi wanda wannan dokokin za su tozarta mutum musulmi to amma dai duk da haka fuskokin da ake bi wajen muwashaha irin wannan abubuwa shine tsayawa a yi tunani a yi nazari yadda su musulmin musamman na wanda suke cikin waccan ƙasa za su ganowa a hankali ta yadda za su iya kewaye ma irin wa'annan abubuwa ba tare da sun shafi rayuwarsu ba ko kuma addinin su da kuma irin fasahohin da za su fitarwa waɗanda za su cilastar da ita ƙasa ko da ta wato hikima ce wanda za ta ganewa yin hakanan zai kai ta maimakon ga cin nasara ga kuma fadawa cikin wata waɗansu matsaloli wanda ba su yi tamaha ba to amma ilimi da ilimi ake fuskanta shi in sun tsaya su sun yi wannan nazari sun fiddo wannan dokoki to su ma musulmi su kasance kimtsatsu ne su tsaya dole sai ana shawara dole sai ana tattaunawa tsakanin musulmi wanda suke cikin kasashen da kuma sauran musulmi ɗin uwansu na duniya don a fitar da hanyoyi waɗanda za su taimaka masu musulmin na faransa wannan dokar ba za ta cutar da su ba. to gafarta malam a faransa kanta da ma wasu kasashen duniya an samu waɗanda suka fara nuna damuwa akan yadda wannan dokar za ta tozarta musulmi shin kamar ta wace irin hanya ce musulmi za su cutu a wannan dokar eh irin wannan zanga-zanga da ake gudanar da cikin kasashen musulmi zanga-zanga ta lumana a gaskiya idan ta yawaita kamar aka rike ta aka ci gaba da yin ta cikin natsuwa da kwanciyar hankali ko shakka babu tana iya taimakawa saboda za ta iya sa jagororin na musulmi saboda ganin kasancewa ɗiyan ƙasar su kamar sun fusata akan abin da aka yi ma musulmi na faransa kenan za su sa su suma dai su ɗauki wani martani ko kuma wani ƙudi. ake yi a game da kasar ta faransa wanda za taimaka wajen sassarta wayannan abubuwa to sai dai ko zanga-zanga za a yi ya kamata ya kasance mutanen da za su jagorancin ta mutane ne kimtsatsu kuma ya zama da za su yin ta ba ta yadda kuma za su sake cutar da kuma su ba cikin zanga-zanga ta yi bata hanyoyi da kone-kone da kashe-kashe da tashin hankali a wannan kuma maimakon abu ya ka amfani kuma sai ya koma kuma ya kawo wata cuta amma lalle zanga-zanga abu ne wanda yake yana da amfani in aka yi shi bisa ga tsarin doka wadda kowace ƙasa ta tanada amma a rike abun a ci gaba da yin shi ba lokaci guda ba har su shugabannin na kasashen musulmi su gane eh lalle lalle lalle wannan abun zai kawo mai ake cewa matsala to dole su kuma su ɗauki mataki wajen tattauna da ƙasar faransa ko kuma aikata wayansu abubuwa masu kamar jaye jakadu ko kuma makamancin haka na wanda yake in haka yi kaga wannan hanya ta taimaka kenan wajen magance wannan abubuwa amma bayanin abin da ya shafi amurka abin da amurka za ta cewa ko ta kungiya ta tare ture mu wannan ba mu bashi wani muhimmanci kamar muna ɗaukar shi tasirihat ne kawai na baki abubuwa ne suke faɗi da baki amma zuciyoyinsu na tare suna taimaka ma junansu a ƙarƙashin ƙasa wanda da faransa ta saba da shin irin wannan eh, ake ta suka daga kausa harshe daga amurka ita ma amurka ta saba shin irin wannan suka daga faransa sun gane ma junansu a bisa haka sun san zance ne kawai na baki wanda yake yin wani tasiri a game da gyara a wani kudiri da haka abun da yake da kyau dai musulmi musamman shugabannin musulmi su ɗauki abin cikin hannunsu su san yadda za su kwato inci ko kuma wato su taimaki musulmi wanda suke zaune a ƙasar faransa don samun dama gudanar da al'amura addinin su ba tare da wata tsangwama ba to sai ka kamar tawar na irin hayoyi ne kasashen musulmi za su taka wa faransa birki kan ire-iren waɗannan dokokin da take fakewa da su da sunan yaƙi da tsoron ra'ayi bayan sanin kowa ne ita ce ke nuna goyon bayan wasu munanan halaye da ke zaman tsokana ga musulmi kamar irin na zanen batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abin da ya kamata kasashen musulmi su yi shine kai sa'i bi sa'i ba sa'i ne ba kamar aka auna ma tiya guda kai ma ka maida da tiya misali misali kamar yanzu su kasashen faransa ai su ma suna da abubuwa da suke yi zuwa kasashen musulmi waɗanda da abun yana cutar da kasashen musulmi to amma ba mu ganin kasashen musulmi su suna yin wani hoɓɓasa na ɗaukar wani kudiri wanda za nuna ma ita faransa ko da cikin baki ne kan cewa ba su shi daɗin hakanan ba kuma ba su yarda ba da ci gaba da irin shirya irin wannan abubuwa to matakan kasu su kasashen musulmi ana taɓa su su suna yin shiru ba tare da mai da martani ko nuna cewa abin da aka yi bai yi daɗi ba wannan kenan zai sa ita faransa ta ci gaba da nuna kare na ta haƙƙin ba tare da ta yi ko in kula da shi haƙƙin na su musulmi da mutanensu su wanda suke cikin ƙasarta da wanda suke cikin sauran ƙasashe saboda haka babu wata dama da faransa za ta samu ita ta ce in an taɓa ta ko an yi kaza cikin ƙasarta za ta fudo ƙudiri kaza alhali tana cikin ƙasashen musulmi tana aikata abubuwa waɗanda yake an sani wanda yake ba daidai ba ne doka ba ta yarda da su ba ko da kawo irin tashin tashina da suke yi cikin kasashen musulmi da kuma goyon bayan jagorori waɗanda yake masu take haƙƙi ne don saboda suna kare musu wato maslaha su a cikin kasashen musulmi da kasashen afirka yanzu kaga a cikin kasashe na musulmi na afirka akwai kasashen da faransa ta yi shuru ta yi kunna uwar shege da wucewar da waɗansu gwamnatoci suka yi cikin wato mai ake cewa kamar manda ta uku za a cewa tare da cewa sun san da wannan abu ya saba ma doka ta kasashen kuma ya saba ma dokoki amma saboda kasance gwamnatocin suna biya musu maslahohin irin rayuwarsu kaga suna yin shiru to kenan ita faransa tana amfani da duk wata dama wadda in an yi mata wani abu ta nuna bacin ranta ita kuma tana shigowa cikin kasashen musulmi da na afirka tana cutar da su amma su kasashen musulmin da na afirka ba su nuna ma kamar ko hali na damuwa ba saboda haka wannan abun matuka ana yin shi to ita faransa ba zai yi ba ko kuma kasashen turan ba zai yi su bar ci gaba da irin wayannan halayen nasu ba na cutar da musulmi da musulmi da kasashensu ko kuma cutar da afirkawa da kasashensu da haka babu wani abu wanda ya wuce ragwancin da shugabannin kasashen afirka suke gudawa da ratayar da suka yi da wayannan kasashen ba su ruwansu da amfanin kasashensu da maslahasu da ba sa jin tsoron allah ko wani yana tsoron a samke shi saboda haka sai a yi shiru ita faransa ta yi wani abu ba wanda za a magana wannan kuma ba hikima ba ce a gaske gaskiya dole kasashen afirka da kasashen musulmi su ma su rinka nuna ma faransa duk in ta yi wani kuskure to ga wani mataki da za mu ɗauka a bisa ga kasar don saboda ita ma ta daidaita ta gara to inda ana haka nan da tuntuni ita ma faransa ta rage wannan irin abubuwan da take yi ga kasashe na musulmi da kuma kasashe na afirka ma baki daya to masu sauraron mu ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya shirin na yau sai kuma wata fitowa na gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a cikin shirin na yau cewa da Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama kana shugaban makarantar Anwarul Muhammadiyya al-Islamiyya dake birnin Agadez a jamhuriyar Niger a nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. ila yau Hassan Barka ya sake shigowa dauke da shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa na BOF suna na Abdullahi Balabur ne daga karamar kuma da manjar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da zaben fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman mutane na na dandalin yan gwagwarmaya. Farko zan fara da kai shi ka kai mai gabatar da shirin na ga da Ibrahim S. Dikas Fazariya ga da Sulaiman Adamu Tandari Fataskun na ga da dan jarida Sadi Yanaji Tandari Fataskun na ga da Ilyas Abubakar Akidi Fataskun Abubakar Arikime Fataskun Bala Muhammad Hussein Abba badamban ah, da sauran da mu na dandalin ah, yan maya na kowa da kowa fatan alkhairi aliyu abdulkadir mariga ah, nasiru aliyu bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba na ma kowa da kowa fatan alkhairi sunana abdullahi bala burniwa daga karamar hukumar da jihar bauchi a tarayyar najeriya na gode a tashi lafiya assalamu alaikum da mara wani gida barkanmu da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya mai magana hussein alhassan umar yana muna magana da kone daga nigeria sannan kuma state din kano ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum biyoyi hausa radio iran mai magana abba mahamudin baram daga defa jamhuriyar niyar karamar hukumar gudumariya a yau zan gaida yan cikin gidan nan masu sauraron radio nan gaba ke daya wanda na sani da wanda ban san su ba gaba daya ina gaishe ko muna muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi har admin namu mai gabatarwa Hassan Barka mai magana Abba Ma'amudin Baram daga Diba Jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wannan gidan rediyo mai albarka na mu na BOH Hausa. Iran to ina muku fatan alkhairi. Wannan dama da na samu zan miƙa gaisuwa ta ga mutane kamar haka. Musa Hadirin Asuba kashe mai Sapko da Ali Yahya Jafar Inguru da shi kansa mai shugabancin wannan majmu'a wato Hassan Barka. Ina gaida ainihin majmu'a al'umma ta Nijar fada ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na BOA America kenan ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na gidan rediyon Deutsche Welle to sai in dawo kuma in gaida mutanen gidan rediyon Faransa na Hausa kuma sai in da in gaida jinjina mai ƙasar mu shugaban ƙasa Idris Deby Itno Marshal de Chat kenan gaba dai gaba dai shugaba Allah kare mana kai eh, mai gaida kai mai gaida ku shugaban kungiyar association Mailo Abban Jimai daga Injimai na Chad Mailau assalamu alaikum alaikum sashen Hausa Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu ita su Gadau jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan dama in mika sabon gaisuwa ta kamar haka akwai Kadora Diga ga dan Fulanin Warji akwai Isa Jikan mai saje daga Toro akwai Wari Malam Bare zuwa Niger akwai Isa Jikan mai saje akwai comrade abubakar salisu a rikine fortescue akwai idris abdu tamsuwa akwai ibrahim iroma daki a wuri akwai ilyasu ibrahim kedi dan bushiya akwai isufu madatai da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ismail musa diyar fulani akwai bulama kulla kandilwa nijar akwai sayyadi barhama akwai abdulrahman mazaunin kasar libya akwai aminu mai albasa da fatan dukkaninsu suna cikin koshin lafiya na gode su jamforiyar musulunci tare mai magana iliyasu yakubu rigawa ita su ga ɗau jihar bauchi da farko sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan miƙa gaisuwar da zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a sassa daban-daban na duniya kamar su bukari roga-roga birnin agadas isufu madattai jihar ta magaran jamhuriyar niger badamasi dan dumin muke mai shayi shi ma a jihar ta magaran musa hadaran asuba jihar ta magaran da babaye gambo da magaran akwai abba mu'amid dubbaran jihar difa sai iliyasu prezi kulabar a zici a agadas da duka 'yan nijar mazauna kasar libya da ratuwari malam bare brezuwa akwai kadora diga ga dan fulanin warji da isa jikan masaje. saje yana gaida ma'aikatan radio rahama da radio tambara da radio sarauniya da ke birnin tawa da al'ummar garin awashe da mai gizawa da mai jirgi da tasa tawa da urafan da kuma al'ummar garin tawa gaisuwa zuwa ga duka ma'abota wannan tasha mai albarka a duk inda suke sunana mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da hausa ta heran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ilyas da zikulabra a yanzu ta agadis jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta yau in isar da sada zumunci na ga yan uwa baki da insha Allah da farko dai ina gaida uwayen nawa da ke na agadis nijar eh, ina gaida kakatawa talatu a agadis nishar ina gaida yayan nawa ismail da ke unguwar ta da agadis Nijar. Ina gaida yayan nawa Abdulmumani da ke unguwar Indudu Agadas eh, Nijar. Ina gaida ɗanan nawa Umar Fada da ke Agadas Nijar. Ina gaida yayan nawa eh, Ramatu da ke eh, can yamma Nijar insha Allah. Ina gaida kannan nawa baki daya da suke Agadas Nijar. Ina gaida su musamman gare ta kanwatawa Habiba ina gaida kanwatawa Ummul Khairi ina gaida kanwatawa Nana Aminatu Bilkisu ina gaida kanwatawa na na Hadiza ina gaida Mamman Yakuba Awashe da ke Tawa ina gaida Isa Musa ina gaida eh, Kadora Digaga Tahir M Tahir ina gaida duka dai jama'a wanda muke tare da su a cikin wannan gida Iliyasu mai burodi da shahi da ke Nigeria da sauran dai duka jama'a ina gaida su. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake Sarki haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma sai shirin na muleka iran wanda ni muhammad amin na shirya kuma zan gabatar muleka iran masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin ayon shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da batun abubuwan da suka shafi irin kokarin da kasar iran take yi na samar da allurar kafin cutar coronavirus sai dai kafin mu shiga cikin shirin bari mu waye adon tafiya idan ana biye da mu a makon jiya mun yada zango ne a lardin gilan na kasar iran inda muka bayyana cewa watakila masu wariya su iya tuna sunan wannan garin wanda shine mahaifar shugaban ɗariƙar kadiriya mai suna Sheikh Abdulkadir Gilani. Ana kiran wannan gari da suna garin masoya kuma yana da cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma kore sharaf wanda ake kiransa da aljannar duniya da fatan masu sun amfana daga waɗannan bayanai da aka ji. To yanzu kuma za mu ci gaba da shirin kamar yadda muka saba. Wataƙila kamar da masu ware suka ji tun da farkon shirin. A yau za mu mayar da hankali ne game da irin ƙoƙarin da masana ƙasar Iran suke yi na ganin sun samar da allurar kamuwa da cutar COVID-19 da ta zama tamkar ruwan dare game duniya. Rahotanni da kamfanin labarai na Iran Press ya fitar ya nuna cewa Kianush Jahanpur ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa allurar rigakafi ta farko da ake kokarin samarwa a kasar Iran ta yi nasara cika ka'idojin da ake bukata daga bangaren kwamitin kula da da'a na ƙasa. Har ila yau Jahanpur ya ce allurar rigakafin ta farko ta COVID-19 ta shiga karatu na ƙarshe ta hanyar ka'idojin da'a. Sa'id Namaki ministan lafiya da jiya da ilimin likitanci na jamhuriyar musulunci ta Iran ya fitar da wata sanarwa a baya-bayan nan da ke nuna cewa nan ba da jimawa ba za a amince da kasar iran a matsayin ɗaya daga cikin kasashen da ke na gaba-gaba a fagen samar da maganin rigakafin coronavirus ya ci gaba da cewa ɗaya daga cikin fannin da ke ƙoƙarin samar da allurar rigakafin corona a iran ya samu izinin ci gaba da bincike a matakin ƙarshe kan ɗan adam a nasa ɓangaren christophe helmen wakilin hukumar lafiya ta duniya a iran a wani zama da aka yi ranar 16 ga watan nuwamban da ya gabata game da batun bincike kan ci gaban da ake samu game da kan samar da allurar rigakafin corona a iran ya wani farin cikin sa game da irin ci gaban da iran ta samu a bangaren ilimi da samar da magunguna ya kara da cewa amfani da masu binciken kasar iran suke yi da dukkan hanyoyi da sinadari wajen samar da allurar rigakafin corona ya wuna cewa tahunkumin siyasa da aka sanya wa kasar bai tasiri ba ko kaɗan a wajen ci gaban ilimi da kasar iran ɗin take samu. saurare kada ku shafa wannan shiri na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran to yanzu dai muna ci gaba da bayani ne game da irin ci gaban da iran ta samu wajen samar da allurar cutar coronavirus da cutar ta zama tamkar ruwan dare game duniya a wani bangare kuma ɗaya daga cikin jigajigen masu gudanar da bincike a kokarin da iran take yi na samar da allurar rigakafin coronavirus dr minu muhris ta sanar da cewa allurar rigakafin tana kamanni da irin ta kasar sin da rasha kuma akwai yiwuwar samar da ita nan da lokacin zafi nan da lokacin zafi wani mamba a kwamitin masana ilimin kimiyya da fada da corona a iran ya yi karin haske game da ci gaba dogarin da ake yi wajen samar da wannan allurar rigakafin corona a iran wanda ya samu izini a baya bayan nan daga hukumar kula da ingancin magunguna da abinci na kasar iran inda ta shiga matakin fara gwajin allurar a jikin dan adam ya kara da cewa idan har gwajin ya ba da irin sakamakon da ya bayar a sa'ilin da aka gwada a jikin dabba da ake fatan a samu sakamako mai kyau to babu shakka za a fara amfani da shi a zankon farko na shekara mai zuwa ta 2021 dr mohris ta jaddada cewa an gudanar da binciken allurar rigakafin cutar ta covid-19 din a jikin dabba cikin gagarumar nasara kuma an yi gwajin ne kan nau'o'i uku na dabbobi wato bera zomo da kuma biri kuma ya bada sakamako mai kyau akan dukkan guda ukun tunda an samu amincewar hukumar kula da abincin magunguna kuma ta bada izinin a fara yin gwajin akan dan adam don haka mun fara gwajin rigakafin akan dan adam na asibiti wanda ya kunshi matakai guda uku mai binciken ta kasar iran ta karkare da cewa allurar rigakafin da ake da shi a duniya mai yawa da ya isa gare mu muna buƙatar irin wannan lokacin da suka ɗauka domin samar da shi don amfanin cikin gida. Kana ta wani fatanta na ganin an samar da allurar rigakafi a farkon shekara mai zuwa ta 2021. Tuma saurare duka-duka iya abin da so kenan don lokacin da aka ɗibar ma shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda kuwa jiburin su ni da na kasance tare a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng da ƙarshe kuma sai mu saurari yammacin shirin nan na Afirka a yau tare da Sunusi Inuwa Wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun samun wata takardar sirri ce da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aiki ga mahukuntan Sudan kan tura sojojin ƙasarta zuwa ƙasar Libya. domin tallafa wa bangaren general halifa haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wata majiyar tsaro ta sanar da gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗe daular larabawa ta aiki ga mahukuntan sudan da a ciki take neman gwamnatin rikon kwaryar kasar da ta ɗauki matakin tura sojojin ƙasarta ta zuwa ƙasar libya domin taimakawa bangaren general halifa haftar jagoran tsoffin sojojin libya ƙarƙashin gwamnatin ƙasar da ke da matsuguni a birnin tabaruk a shiyar gabashin ƙasar da ke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya mai matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin libya kafin nan mataimakin shugaban majalisar rikon kwaryar libya kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a sudan muhammad hamdan dagalo hamidati ya kora duk wani batun yiwuwar aikewa da sojojin kasarsa zuwa libya domin taimakon wani bangare daga cikin bangarorin da suke rikici da juna a kasar kamfanin dillancin labaran anatolia na kasar turkiya da ya nakalto labarin daga majiyar tsaron a ranar talatar da ta gabata ya bayyana cewa tabbas an gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan tana neman su ɗauki matakin tura sojojin kasar su zuwa libya domin tallafawa general halifa haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan kasar rahoton ya ƙara da cewar wannan bukata ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zo ne a wani zaman taro da ta haɗa jami'an kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da general hamidati mataimakin shugaban majalisar rikon ƙwaryar libya kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a sudan a birnin hartum fadar mulkin ƙasar sudan majiyar watsa labaran turkiya ta bayyana cewa a lokacin zaman taron tawagar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki alkawarin gabatar da tallafin kuɗaɗe da kayan aikin soji ga ɓangaren sudan matuƙar ta amince da buƙatar tura sojojin ƙasarta zuwa libya kan haka ɓangaren sudan ya amince da tura manyan jami'an sojin sojin ƙasarsa biyu masu mukamin birgediya kwararru kan harkar yaƙi zuwa filin daga a libya domin ganin yadda yanayin yaƙi ke gudana a cewar takardar da aka aike ga general hamidati babban daraktan kula da harkokin soji a bangaren kudancin yankin darfur karkashin rundunar taimakon gaggawa birgediya Janaral hamid jama'a adam ya fayyace masa cewa tuni an zaɓo wasu zarata sojoji dubu ɗaya da ɗari biyu daga sansanin inyala tare da tura su zuwa sansanin Janaral halifa haftar da ke nisan kilomita 650 da birnin tripoli a shiyar kudu maso gabashin gabashin birnin general hamid adam ya kara da cewa sojojin sun shiga cikin rundunar sojin da aka girke domin kula da yankin garin bengazi kamar yadda aka tsara a fuskar tsaro a ƙarƙashin shirye-shiryen dabarun yaƙi da aka cimma tsakanin libya da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa brigadier general adam ya kara da cewa dukkanin waɗannan tsare-tsare sun gudana ne ƙarƙashin buƙatar da hamidati ya gabatar tun a ranar 23 ga watan oktoba oktoban wannan shekara a gefe guda kuma wannan takardar sirri tana matsayin karyata bayanan da hamidati ya taɓa watsawa a gidan talabijin a cikin watan mayun wannan shekara da a ciki yake kora batun duk wani matakin aikewa da sojojin sudan zuwa kasar libya domin tallafawa general halifa haftar yana mai cewa batun tura sojojin magana ce mara tushe kuma kuskure ne a wani rahoto da ya fito daga kasar libya yana nuni da cewa sojojin da suke karkashin general halifa haftar sun yi ƙoƙarin mame sansanin sojin gwamnatin libya karkashin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke garin ubari a kudancin ƙasar libya amma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba inda ƙabilun yankin suka sanar da cewa sun taimakawa sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya wajen taka burki wa sojojin haftar kuma akwai yiwuwar sojojin hayar sudan su suka shirya farmakin kan sansanin sojin a farkon wannan wata na disamba da muke ciki wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams ta gargaɗi al'ummar libya da cewa kada su yi wasa da damar da suke da ita wajen ɓata lokacin faɗa da junansu domin ba maslahar su ce tana mai nuni da cewar akwai sansanonin soji goma na sojojin ƙasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya mayaya kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya a jawabin da ta gabatar a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya stephanie turko williams wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya ta bayyana cewar samuwar wannan adadi mai yawa na sojojin kasashen waje a cikin libya yana daga cikin mummunan matakan keta hurumin kasar libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin kasar alhali kasar ba ta buƙatar shigo da makamai musamman domin ruruta wutan yaƙi a cikinta a Najeriya. a wata sabuwa kuma mujallar foreign policy ta kasar amurka ta habarto rahoton ma'aikatar tsaron kasar ta amurka cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ke ɗaukan nauyin sojojin hayar kasar rasha a libya a wani sharhi da mujallar ta foreign policy ta watsa yana ɗauke da cewar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ce ke ɗaukar nauyin biyan kuɗaɗe ga sojojin hayar ƙasar rasha da aka jibge a cikin ƙasar libya mujallar tana mai fayyace cewar wannan labari ya fito ne daga rahoton babban mai binciken ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon da ke kula da harkokin magance ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka kuma akwai yiwuwar tona irin wannan batun sirri ya janyo bullar taɓarɓarewar alakar aminci tsakanin ƙasar amurka da gwamnatocin ƙasashen larabawan yankin tekun farisa a cewar mujallar akwai yiwuwar kwararru masu sanya ido kan rikicin libya ba su fahimci hakikanin manufar gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ce na ɗaukar nauyin tsoffin sojojin ƙasar rasha a libya watakila sojojin hayar rasha suna matsayin shamaki ne da za su hana zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da hannu a tsoma baki a harkokin ƙasar ta libya amma duk da haka wannan rahoto yana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi da suke tabbatar da hannun ƙasar haɗaɗɗiyar haɗaɗɗe daular larabawa a ruruta rikicin ƙasar libya ta hanyar goyon bayan janaral halifa haftar da ke neman murƙushe gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin firaminista fayyas assarraj mujallar tana cewa jami'an sojin hayar a fili suna gudanar da ayyukan da ke fayyace hakikanin manufar jibge su a libya ta hanyar wargaza zaman lafiyar ƙasar yadda akwai fargabar ƙasar rasha ta yi amfani da rikicin ƙasar ta ta libya wajen ɗaukan matakin jibge sojojinta a gabar tekun kudancin turai mujallar ta kuma bayyana cewar rahoton ma'aikatar tsaron ƙasar ta amurka pentagon ya ambaci cewa a cikin watan yulin wannan shekara jami'an kula da harkokin nahiyar afirka a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun yi zargin cewa wasu da ba a san ko su wane ne ba sun bi su ne na kiyoyi a sassa daban-daban da suke kewaye da birnin tripoli fadar mulkin ƙasar ƙasar libya lamarin da ke matsayin babbar barazana ga rayuwar fararen hular libya mujallar ta foreign policy ta yi tsokaci kan zargin da cewa watakila wasu daga cikin sojojin hayar ƙasar rasha ne da wata ƙasa daga cikin ƙawayen amurka a yankin gabas ta tsakiya ke ɗaukar nauyinsu ta kitsa musu aiwatar da wannan makarkashiya a libya da nufin ƙara wurga shirin gwamnatin amurka a cikin mawuyacin hali inda hakan zai zaburar da 'yan jam'iyyar democrat a majalisar majalisar dokokin kasar amurka ɗaukan matakin nuna rashin amincewa da duk wani matakin sayar da makamai da gwamnatin donald trump mai barin gado ke shirin yi ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ciki har da jiragen yaƙi ƙirar f-35 da tsaban kuɗi dalar amurka biliyan 23 frederick weri babban jami'i a shirin yankin gabas ta tsakiya na cibiyar carnegie endowment for international peace ya bayyana cewar a halin yanzu ta bayyana cewa kasar rasha ta ja daga da dindindin da kungiyar tsaro ta nato kuma wata kasa daga cikin kawayen amurka ce ta samarwa rasha wannan damar frederick yana mai nuni da cewa a matsayin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta babbar mai taimakon general halifa haftar alibi siriya kuma ta kasance tana taka gagarumin rawa wajen rusa zaman lafiya da juya akalar siyasar yankin tare da bishe hasken tasirin sauran kasashen larabawan yankin tekun farisa a rikicin libya ta hanyar yin amfani da tsoma bakin kasar rasha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 ali akbar wulayati ya bayyana cewa kulla alaka tsakanin maroko da haramtacciyar ƙasar isra'ila cin amanar duniyar musulunci ne shugaban cibiyar farkawar musulunci ta iran ali akbar wulayati ya bayyana cewa dama tun shekaru 42 da suka gabata lokacin sarki hassan na biyu bayan da masar da haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kulla yarjejeniyar camp david maroko ta bayyana cewa a shirye take ta kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila kuma ta yi hakan a shekara ta 1995 har zuwa shekara ta 2000 sai dai bayan barkewar boran intifada na Falasɗinawa, marokon ta katse alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a filin ali akbar wulai ta ci gaba da cewa abin takaici shine cewa marokon ta sake kulla alaka da 'yan sahiyoniya sannan kuma manyan 'yan sahiyoniyan sun rika kai mata ziyara daga cikinsu har da ishaq rabin da shamun Peris sun kuma ci gaba da hulɗa a asirce a cikin wannan shekarar ta 2020 da ashirin kasashen larabawan yankin tekun fasha da suka hada da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanar da kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila amurka za ta sayarwa da morocco makamai na dala biliyan ɗaya kamfanin dillancin labaran reuters ya na karto fadar mulkin amurka ta white house tana bayyana amincewa da a sayarwa da morocco makamai kwana ɗaya bayan da ribat ta amince da kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila makaman da amurkan za ta sayarwa da morocco sun kunshi jiragen sama marasa matuki. da kuma makaman da ake sarrafa su daga nesa a ranar alhamis da ta gabata ne dai kasar morocco ta sanar da aniyarta ta kulla cikakkiyar alakar diplomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila shi ko shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa amurka ta amincewa morocco da ta shimfiɗa ikonta a cikin yammacin sahara da aka daɗe ana takaddama a kansa. kotun manyan laifuka ta duniya za ta buɗe binciken manyan laifukan yaƙi a najeriya babbar mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka ce ta sanar a jiya juma'a cewa suna da cikakkun dalilai da za su ba su damar buɗe bincike a kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi da kuma manyan laifuka a kan bil'adama da aka tafka a najeriya To kuma da wannan ne shirin namu ya zo ƙarshe ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a madadin waɗanda ku ji musu musamman mu shafa da ya kantuma labaran duniya ni da na kasance tare da ku nake shuwa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin mu na yanar gizo wato wwwcv 1ng